wallahi ina rantsuwa da girman ubangiji janar buhari ba barawo bane baya satan kudin yan najeriya idan kana bai taba satan kudin yan najeriya ba janar muhammadu buhari na rantse da girman allah ubangijin al'arshi idan ka isa zo ka hau mimbari ka rantse cewa naka bai taba satan kudin najeriya ba na rantse da ubangiji janar buhari mai gaskiya ne To, to wannan yanzu sarki zaki dan Allah. Wannan fa su ne wai irin malaman da suke da shi kuma suke son wani a tsaya a kula su. Yanzu wannan dan girman Allah a duniya ma sai an ce ma makareci. Kafin aje lahira ko ina kowa ya san wannan bawa Allah makareci. Kuma ka ji wani abu, wai na rantse da Allah ne mai gaskiya ne. Kai ma ka zo kawo mimbari ka ce gwaninka shi ma ka rantse da Allah shi ma mai gaskiya ne. a sai ka ce mun in hau mimbari in rantse da gwanin da kace mai gaskiya ne shi ma ba mai gaskiya bane sai a rantse kuma alhamdulillah kaga duniya ta fara yi ai har kawai an samu a cikin su wasu daga cikin mutanen suna cewa ana cewa ba barawo bane suka ce wallahi barawo ne to amma dai wannan magana yanzu yan Najeriya za su bashi ansa kuma wannan yayi ne dan ya gyara miyan tuwon sa su kuma mutane sun zauna a gaban sa kawai yana sharara musu ƙarya suna mai kabbara wannan magana ƙarya ce to amma sarki zaki ka danna mana bidiyon na gaba akwai dan uwansa da zai karyata tashi. na tsaya a cikin garin Katsina bayan mun je mun yi wa Janar Buhari nasiha mun masa wa'azi a daura mun gaya masa duk abin kake so ka gaya masa baka samu damar ganin sa ba duk abin da kake so ka gaya mashi na ya tsoron Allah wallahi ranar shugaba Sheikh Balalo yana magana har zafin kai na gaba na faduwa yake ina cewa shugaba ya gane da shugaban kasa yake magana kuwa ku tambayi maluma shugaba yana magana kamar yana kurba kan mimbari za a magana ta haka ta taban gama ba sai na kai ƙarshe abinda al'umma suke so su faɗa ba su samu dama bace na samu dole mu gaya maka gaskiya <laughs> Dala zargi zaki ka ji wani magana. Ni kuma na rantse da Allah ƙarya yake yi. <laughs> allah ƙarya yake yi. Mutanen da common ciyaman na local gama in sun gani sun dinga barabare ba su da wani damuwa banda kwaram ɗinsu a basu su cika aljihunsu kullum bin ofisoshin gwamnati wai shi ne zai ce ya je gaban shugaba buhari yana mai magana har ya tsawa kai dakata sai na gama magana ba don komai ba saboda yanzu kaga gangan siyasar 2023 ta kaɗa. sun fara dan abubuwa ya kamata ma yana ga sarki zaki in za mu yi karatu nan gaba akwai karatun da za mu yi akan batun yadda suke so su raina wa mutane hankali ka san abin da yasa siyasa ta zo yanzu na ga wani ɗaya daga cikin ɗan kwikwiyon su ya fito yana magana magana na jahilci wai ya buɗi baki ya ce wai a jihar Taraba state ne a Najeriya hmm. tun da jihar take wai bata taɓa yin mataimakin gwamna musulmi ba amma ka sa abin mamaki tun da aka kafa demokradiyya jihar kuma bata taɓa yin mataimakin gwamna wanda ba musulmi ba kafin mataimakin gwamnoninsu gaba ɗaya musulmai ne amma kawai ya ci tuwo ya ƙoshi, saboda baya ganin bai san me meye hakikanin me yake tafiya a duniya ba wani kawai zai zo ya shi ma ya ci dan sa daga majalisa ya zo ya zirara mai saboda yawanci labaran Najeriya in dai kana son ka ji labaran Hausa sai dai ka dinga kama talabijin din ku, ko ka kama talabijin din ko kama gidajen rediyo da ake dan yin labaran Hausa Ma shi ma mafi yawancin labaran da turanci ne to shi kuma ba ji yake yi ba na hmm. larabcin duniya ma ba ji yake ba ka zo kana sharara ƙarya to yanzu irin wannan a ce wai shine malami ka zo kana cewa ka rantsi da Allah wa ana ba barawo bane mun je mun mai wa'azi ka je ka ka je ka kwaram ɗinka ne wani wa'azi ka rasa lokacin da aka mai wa'azi kawai ka ce wani duk abin da kake so gaya mai wato kar ma wani ma yayi sha'awan yana son ma ya je ya ga shugaban ƙasar shi ma ya je